الحمد لله الذي جعل الأرض مهادا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا للعباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين فكان نموذجا في العمل والجد والاجتهاد وصحبه الكرام ساروا على نهجه وأمرت بأيديهم الأرض وهدرت بجهودهم الحياة أيها المؤمنين أتنحدث في خطبتنا هذه الاهتمام كهابة بالزراعة وإصلاح الأرض عباد الله نتأمل هذه المشاهد المباركة التي رسمها القرآن الكريم حيث يضرب الله لنا الأمثال من حول طبيعتنا عدم ألم تروا إلى الأرض التي تموت فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذا هو حال القلوب الحية وهذه من سنة الحياة إن الزراعة ليس مجرد شرفة نمارسها بل هي جزء من جوهر رسالتنا في هذه الأرض إنها ليست مهمة لمن لا عمل له بل هي إبادة يتقرب بها الصالحون وصدقة جارية يتركها المرء من بعد موته لقد كان فقه الصحابة رضوان الله عليهم عجيبا فهم لم ينشغلوا بالفتوحات وبناء الدولة وتركوا هذه القائدة الأساسية فائدة إطعام الناس وإمارة الأرض لقد فهموا أن الاستخلاف في الأرض يعني العمل عليها وأن إمارتها فريضة دينية انظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك الرجل الغني الذي لا يحتاج إلى أن يمد يده إلى التراب ومع ذلك نراه يدرس في كبر فمه وسئل أتدرس بعد الكبر فقال كلمة عظيمة لأن تواسيني الساعة وأنا من المسلمين خير من أن تواسيني وأنا من المفسدين هكذا كانوا يرون أن تخريب الأرض وتركها بورا هو من الإفساد الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى وأن إصلاحها ودرسها من الإصلاح الذي يحبه الله جل جلاله انظروا إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ذلك العالم الرباني نراه يدرس جوزة فقالوا له أتدرس وأنت شيخ وهذه الجوزة لن تثمر إلا بعد عشرين سنة قال رضي الله عنه لا علي بعد أن يكون أجر لي يعني المهم أنه يبني للأمة لا يهمه متى يؤكل الثمر وتأمل معي أيها المؤمن مشهدا ثالثا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع ثرائه وتجارته الضخمة كان يمسك بيده المسحات وهي أداة الحراسة يقول بها الماء إلى المزارع أمة الإسلام ما أجمله من مشهد البني الشاكر والتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يستنكف عن العمل بيده بل كان يطأ التراب برجله ويحرس الأرض بيده ويستخرج الخير من باطنها وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يسبق بيعه إلى زراعة القمح في المدينة فيزرع على عشرين ما بها ويخف بها حاجة المسلمين حتى تبلو عن استيعاب من الشام وهذا الأمن الجزائي الذي نبحثه أو نبحث عنه اليوم وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم يطبقونه قبل أربعة عشر عاما انظر إلى طلحة قد كان خبيرا اقتصاديا قبل أن يكون فارسا مجاهدا حقا إنهم كانوا بهدف المسلمين عباد الله إن الحديث عن الصحابة والزراعة له أبعاد ثلاث نحتاجها اليوم أو نحتاجها اليوم بشدة أولا لهم فقه الأولويات لأن الصحابة جعلوا الأمن الجزائي أولوية قصوى فطنوا أن عزة الأمة يبدأ من بطونها فإذا كانت الأمة تنتاج طعامها حزت وامتنعت وإذا اتكلت على دورها في قوتها كانت رهينة بإراداتهم ثانيا الإتقان والجدية لم يزرعوا الأرض زراعة استهلاكية فحسب بل أتقنوها جابوا الأرض ليشقوا الأنهار ويحسروا الآبار ويزرع النخيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ثالثا النزرة المستقبلية كانوا يزرعون للمستقبل يخططون بعد أعوام فهموا أن العمل الصالح لا يموت بموت صاحبه كانوا يبنون دولة قائمة على أساس متينة وتلك هي الحضارة بعينها يقول جل جلاله في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إنها سنة الحياة حيث الإفلاه يبدأ باليد ثم يتبعه رب العالمين بالبركة والإحياء عباد الله إن أيديكم هذه التي بين أيديكم هي مفاتيح الخير والباب للأجر لا تستهينوا بها كل حفرة تحفرونها لبراس كل تمرة أو أي بل تزيلون عنها الأذى كل شبر تسلهونه في أرضكم وهو عجر عند ربكم إن شاء الله فقوموا إلى الأرض فاخدموها وأنزلوا إلى الوادي فازرعوه انظروا كيف كان سلفكم وأودوا إلى رشدكم لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم حياتكم ويعينكم على مصالحكم ويعظم أجركم عباد الله أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم بارك لنا في أرضنا وفي زرعنا وفي ثمارنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ولا تهلكنا بالسنين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أهوال الفلاحين وارزقهم الصحة والعون والبركة اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم وآت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوها الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga zulƙarda hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya dace da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na juma'a wanda ke lokos kofan gayan cikin gari zare ta mu ta kaduna Allah ta'ala ya ƙari mu da lafiya ya ƙara mana zaman lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta ci ta halal bayan haka yan uwa kamar yin malamin ya kamata a ɗan taɓa habbai ta daga ya da ta don haka unwanin ta yadda sahabbai kuma wani ma da da ƙasa Allah ka sa mu ɗauki wannan hannu mu yi koyi da magabatanmu mu daina zaman tsammani zance wanda yake magudaɗe lankwasashe musamman ga ɗalibai da iyayenmu malamai wai wanda yake cewa almajiri tsuntsu ne in ya ji motsin tsaba yakan zarau da kunnuwa kamar na magajin kusu wannan iya aibi ne ko aibanta masu ilimi musamman na addini domin hutubar mu biyu da ta gabata mun ga yadda noma yake a musulunci da mahimmancinsa shi ne za mu ɗauki samfur ko misali a ta ukun nan mu ga sahabbai wani riko suka yi manoma don ba su da kuɗi ne sai sun je gona ko ko don su ba su da mulki ne sai sun je gona suka ɗauki misali da kaɗan daga cikinsu don ba zai yiwu a ɗauki mafi yawansu ba misali ne za a kwatanta. uwa masu albarka mu lura da kyau game da abin da alkur'ani mai girma ya shata mana da yawa yakan ba mu misalai rayayyu da abin da muke rayuwa da su suke kewaye da mu na halittansa ba don komai ba don mai tsokaci hankalinmu ya dawo jikinmu mu kama hanya madaidaiciya dukan buga mana misali da ita kanta ƙasar yadda take matatta kamar yadda take yanzu ya ce ba ku lura idan muka saukar da ruwa a kanta sai ta kumfa daga nan sai ta ce da halitta daban-daban mabambanta tsire-tsire da shuke-shuke wanda aka shuka da wanda kuma Allah ya fito da shi to haka zukatanmu yake zukatanmu matattu ne da ayoyin Allah kauniya ƙwa'aniya mu'jaziyya ake samun rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wancan da wannan ƙarfinarsa a rayuwa ba ruwa ba ta tabbata bosassa mu kuma ba da la'akari da ayoyinsa ba zuciyanmu za ta ƙetashe ta lalace ta kafice tabbas malam harka na noma ba wai kawai ana yin noma ta musulunci a musulunci don a samu abin yi ga wanda bai da aikin yi ba ne. Wani abu ne na asalin ibadarmu yanki daga risalan annabi sallallahu Alaihi wasallam. Haka yi zaton sana'ar wanda bai da aikin yi ne ibada ce wanda nagari suke neman kusantuwa da rahmar Allah ta hanyar yin kuma tana cikin sadaka jariya wanda bawa ba shi yake cin gajiyarsa alhanin yana lahira domin duk dajin da ka gyara ya inganta kana noma duk wanda ya zo ya amfana kana da lada cikin sahabbai radiyallahu alaihim fahimta ce mai ban mamaki duba ku ga duk wani abin da za mu yi a fagen taimakon addini da jihadi fi sabilillah na kowane irin nau'i ba za ni ya su ba ba za ni kusa da su ba don su suka ci kasashe suka jira birane suka kai saƙon Allah mahaliki al'umma suka shiga addini jama'a jama'a suka gina daula ta musulunci amma tare da haka ba su watsi da noma ba domin nan ma wani babban ɓangare ne na ciyar da bayi ya ƙasa a haɓaka arzikinta domin suna da kyakkyawar fahimtar alkawalin da Allah ya yi na sanya ɗan adam ya zan halifa a duniya halifarsa a duniya ya raraya ta harami ne wanda addini ya tabbatar da shi bayan yare sai na usman afan Allah ta tsara masa da ya wannan kowa ya san cikakken ƙarfafa ne kuma mai tsabtatacciyar dukiya sannan mai wadatacciyar dukiyar Allah ya ƙara masa yadda haga in maganan kuɗi ne a wancan lokacin yana tsahun gaba don shi ke ba da taimakon addini ba a samun ya shi akwai sanda ya ba da taimako jin daɗin taimakon da ya bada da yawan taimakon da ya bada da ƙimar taimakon da ya bada haɗin sallallahu alaihi wasallam yana ma darwa Usman ma'adawum kawai abin da Usman zai yi ya cutar da tsakanin da Ubangiji yau da wani da rancin da baki la yantaku hawa in ta illa wahayin yuha sallallahu alaihi wasallam idan kana ta kuma mulki shi ne halifan annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku, ya mulki har shekarun da shi zai ce a yi ko a bari ba kasa ɗaya ba da dukiya ta halal ga mulki na adalci amma tare da haka radiyallahu ta'ala anhu mawadaci ne godiya ga Allah sai aka ga yana sa hannunsa a ƙasar Allah yana noma Allahu akbar saboda sun san ɓangare ne na bauta ga Allah hatta lokacin da ya manyanta bai daina ba wata aka ce masa a tagarinsu ba a ba. har yanzu kana shuka kana dashe kana kaza bayan kamun yanta, kuma ba ka da matsala sai faɗi wata babban kalma yana cewa da an ne a saatu wa ana minal muslihin khairun min an ne wa ana minal mutuwa ta ta same ni a tashi kiyama ina cikin magartattun bayi masu raya ƙasa masu gyara ta masu ci da ita gaba shi na fi fiye da a ce na wayi gari mutuwa ta zo ina cikin masu bata ta sai in ka mai da gonanka sau'a ba ta shukuwa ko duk ya zama tsuga-tsugai itatuwa suka rika fitowa ba yadda za a yi a noma ka ɓarki ƙasa amma in ka je ka samu daji ka shirya itatuwan da za su hana ka noma aka jijiyoyin da tsuntsukan aka tubo su aka ƙona gun ya zan taki haka ci gaba da shukawa kai ne ko waninka ne kara ya ƙasa wa an ta minal musulihina Allah kada ya san ladan da za ka kwasa domin Allah kada ya san shekarun da za a ci amfani a wajen ga su sahabbai suna ganin barin ƙasa ta lalace ɓarna ne saɓo ne matuƙan su suke da mallakan wajen yana cikin al'ifsadin lazi ya gudu Allah sannan da Allah ke ƙi gyara ta da shuka ta da dasa abubuwa na amfani suna ɗaukan samin al'islahin lazi ya Allah jalla jalali yana cikin aiki nagari kai musulmihun ne bayan ka zama salih Usmanu ɗan Affan kenan mai kuɗin maka da madina kuma halifa na uku yana zuwa gona yana aiki da hannunsa Allah ya ƙara masa yadda yana zuwa kai zuwa yanzu kowa ya ansa makanshi ya rage ka caje ko ka gyara in ba ka zuwa kawai kawai an kafi ƙarfin abinci ba ba wai abinci ko nawa ne za ka siya ba damuwa ba in wani nau'i ne na bauta ga Allah jalla jalali a karo na biyu in kai malami ne kaga kafi ƙarfin zuwa gona ba mai kuɗi ko mai sarauta ba to ka zo ka dubi abu darda wanda ake masa take da al'alimin rabbani malami na Allah amma aka ga yana shuka ƙwallon wata itaciya mai ɗaya ba ma ta fito yana dasawa ba ƙwallon yake shukawa ya fito sannan ya raina Allahu akbar sai aka ce masa a tadrusu wa an ta shaikh yanzu kai tsawon Allah kake shuka wannan ƙwallon iccen ka manyanta ka tsufa alhamin wannan gudurwa ko guda da nagarta sai ya tana ishirin yake suna ya Allahu akbar wani amsa ya bada ce la alayya ba'da an yakuna da ne nake ku bayan ba ya tabbata ne ana kuma shi al'umma shi mafi malliki yana gina al'umma ce ya bar mata alhairai la ya hummuhu mata yi sama bai damu ko shekara nawa za a yi amfani da ‘ya'yan iccen ba ke ba damuwa ta ba kenan damuwa ta in dasa ya tashi a kan shekarun da za a yi amfani da shi ke samu ladan kana da wannan tunanin ko tunaninka a tafin hannunka ne bai shiga zuciyarka ba Allahu akbar sannan ka zo sahabi na uku da za mu buga misali da shi rushe ɗan kasuwa kuma wanda Allah ya sa kasuwancinsa ya sa masa albarka عبد bin auf عوف Allah ya ƙara masa yadda ya kasance yakan je gona da fartanyarsa ya sako ruwa datsi-datsi ruwan shi ke ɓarke nan ya toshe nan ya yi aikinsa da kansa radiyallahu ta'ala anhu ya kai ruwa inda yake son zuwa inda ya isa ya toshe kila ka taba ganin manoman rani inda suke yi da kanshi yake yi a abdurrahman bin auf kuma ka karanta tarihin shi ka ji arzikin da Allah ya yi masa amma a ƙida ta sahabbai sa'ayin fata da rufin ibada wa amalin yahdi ila sa'ada ka je ka yi aiki tukuru ya ce ka ji duki ki hawa ka kuma ka kuma wannan zai ba ka adata dan ba ne ganin wallaka a duniya ina da lafiya ta bata alaka da mahimmani bin awo bayan kasancewarsa albani shakir kuma huwa tabi'u lin rasul sallallahu alaihi wa sallam ai abun annabi suka koya annabi ba shi ma zaune bane sallallahu alaihi wa sallam duk kun san shi ya fidda salon kasuwancin da da ba a san shi ba sallallahu alaihi wa sallam haka yake shiga gona bai jin kyamar rike aiki bai kyaman shiga taɓarwa a gonan shi da hannun shi yake shuka ya noma sannan a ƙarfi ya fidda alkhairan da Allah ya bada ya ci ya ciya bari mu ƙara sahabi ɗaya ɗalha ɗan ubaidillah Allah ya ƙara masa yadda a karanta tarihinsa masanin tattalin arzikin ƙasa ne na inna na ha cikakken ɗan kasuwa sannan kuma farisan ne layi shakula hulgu ba barde ne ba mai shan gabansa sannan mutum ne mai hadi wajen ibada amma tare da haka in aka koma gona ya tsere masa'a ya tsere masa'a tarihi ya nuna cikakken manomin alkama ne a gonarsa in yana aiki raƙuma ɗaya bayan ɗaya raƙuni ashirin ke barwa raƙuni ashirin ke barwa amma yanzu ka ce sai an sa injin jawo ruwa guda ashirin an zamu gama. ko gaba ƙaramin manomi ba ne. kuma yana yi manufansa babba shi ne da zidda hawayen musulmi da musulunci kuma a zamaninsa hanyar albarkacin nomansa Allah ya kai musulmi a wannan lokaci aka daina odan abinci daga sham aka daina odan abinci daga sham aka samu abin da ake ce ma al'amnil giza'i wanda muke da bukatansa yau ba ta ɗan ba duk al'umman da aka ce tana nema daga wani duniya ce a rayuwarta ko abin da take bukata a rayuwarta to za ta ga ƙasƙanci ballantana kuma ba ta iya ci da kanta sai ta ɗauki ɗan ƙoƙo ta ce allazi wahidin wallahi kaskanci ya tabbata a kanta ba za ta taɓa miƙe ƙafa ba kuma dole a sa mata takunkumi a bakinta sai abin da ake so sai a ɗan buɗe baki a ce faɗi alaƙana mata ta zan a kuturu wannan ƙa'ida ce ta rayuwa ko yau na ji ina jin a bbc ne ana kokawa america wai tallafin da take badawa za ta zarya hamsin cikin ɗari ana to yaya kenan yaya kenan a ji dolaye kai mai ansa bawon mai badawa ne ko ka yadda ko kakka yadda hatta matarka da wadda kuke ce ma my sweetheart wallahi ka daina ba ta ka gani ka daina ba ta ka gani wannan an kai daɗan da mai mataban za ka ji abin da za ta canza da shi ɗabi'a ce ta rayuwa don haka sahabbai sun kasance muslihuna ne raya ƙasa suke kuma suna yi da manufa don baya ta amfana ginawa suke ba rusawa don haka za mu iya dunkulewa mu taƙaita mu ce in kana magana a kan sahabbai a gona za ka iya duban mahimmancinsa ta mahanga uku wanda muke fatan kuma muke da tsananin bukatuwa a yau mahanga ta farko suna da abin da ake ce ma cikuhul aulawiyat wato fahimtar me ya kamata sannan ne kana mulkin jama'a ne wani ya kwana biyu bai ci abinci ba wani kwana ɗaya wani kuma cutar da ke jikin shi ta ka da shi sai ka zo ka ce zan gina maku wani ɗan titi a kan mahaukaci ne ba zai hau mai mutum da ya kwana biyu bai ko mara lafiyan da yake wuce siran mutuwa ya rasa ɗan ƙwayan fanadol da zai sha ai in kana da fikihu abu na farko da za ka soma ya za ka yi ka ceci mayunwaci ka nemi lafiyan wanda yake majinyaci sahabbai suna da wannan tikihun don haka suka fahimci duk al'umman da ba ta ciyar da kanta sai ta yi oda daga wani waje duk al'umman kayan da take da bukata na laluran alwata ba za ta iya samar ma da kanta ba sai ta nema daga wani waje to wannan al'umma kaskantacciya ce walakantacciya ce kuma mai rauni ne domin ta dogara ga wani ne don haka za ta zan ɗauki bisu abinda waɗancan al'umman suke bukata shi za ta bi in ba haka ba a janye hannu ka ce wayo wayo sahabbai sun fahimci haka don haka ba su ba da kafar da za su nemo daga wani waje su zan su masu ci ne ba masu samarwa ba sai dai su zan masu samarwa a ci na biyu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa duk wani aikin da za ka yi to sai ka kyautata shi kai itqan ba noma kawai ba a ce ka noma hekta kaza amma ka noma hekta goma wanda ya noma uku ya fi ka gyarawa ya fi ka ma samun amfani an fahimci wannan shirme ne da shirgici. don haka duk lokacin da za su yi su suna yi ne da haƙi da gaskiya kuma suna kyautata aikin ba kawai a ce ko gona ta kaza ba tana da faɗin kaza tana da tsawon kaza amma a zo a ga an rasa mai aka shuka kibiri-kibiri da ƙani da wa da babban yaya ga kuma wani ɗan auta kuma don rana ɗaya aka shuka saboda rashin gyarawa rashin ba shi haƙƙe shi an zalunci shuka biye rauni ya yankwaɗe bal za ka samu gonakinsu sun keta hanyoyin ruwa sun haɗa ƙaroji sun yi shuke-shuke gulun ban sha'awa inda ake tsammanin dubu sai a samu dubu biyar na gani ko buhu to wannan da shi suka yi abubuwa amalan da qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yatkinahu Allah yana son in ɗayan ku zai aiki ko ya kyautata wannan aikin Allah na son haka sai ya sa albarka a ciki saboda haka in da gaji gona kasan ba za ka iya kyautata ta ba raba biyu ka ba don uwan rabi haka Allah ke so abu na uku su sahabai masu hangen nesa ne ba yau in su suke duba ba gobensu hakan ce mikiya mai hangen nesa in mutum yana tunanin komin rayuwarsa ba zai wuce ɗari ba su sai su hango shekara ɗari ɗin ruwa baya me za mu yi na baya su amfana shi yasa ya una lil mustaqbal inda shan ice za su yi in shukar za su yi suna tunanin na bayanmu me za su ci me za su amfana don haka in sun tashi tsara rayuwa sukan tsara na shekaru aru aru ne ba wai don su kai ba a'a don wanda za su zo su amfana sun gina lada ya tabbata kuku zo ku ci in kuka ga abin da kuma magabata suka yi sai ku doha wanda yanzu mu ba haka ba ne abin da magabata suka gina muke rusawa suke rusawa ko a gidajenmu fa malam za ka ga mutum dai da niyan ya ce ‘ya'yana kaza gari in ƙoƙari in yi kaza ko ‘yan uwana kaza gari mai ƙoƙari ya yi kaza bal ya babban shi ma gonan kakan shi da ya gada shi yana zuwa sai ya falle ya siyar ko ba haka ake yi ba wa a fi da shi a ta zumunci shi bai gina ba yana rusawa aka sun sahara ne haƙƙutuna ba da a awam suna da aƙidar kyakkyawan aikin da kafi baya mutuwa ko da wanda ya yi ya mutu suna da aƙida cewa su suna gina daula ce mai tsayuwa da tsawunta wanda ba za a samar da kasanci ga waɗanda za su biyo bayansu ba. ne ci gaba, me hadar, me civilization ɗin. Abu da an ma, Trump ma cewa yake al'amirka awwalan, shi duk abin da ya karo da Amerika, ko zai rusa shi gaba. ko ba haka bane kuma ba shi kadai ke da wannan aqida ba amma mu fa shugaba ɗaya in ya zo sai ya rusa abinda magabatan ka suka yi guda dubu bai gina ba ya rusa shugaba ɗaya shugaba in ka je asibiti ba maganan kati ba ne wai wai hamma ma wai da kudin ganin likita a ɗan dudduba ka a gaya za a yi ta biya a gano me za kamata a yi maka falantana a ce a yi hoto da kudin gado ko babu da kudin aiki ni ko na san dai na san kafin asibiti ta koma shika ai tana kofa ne ga ta nan na san in aka kai mara lafiya komai ana matsani ni yanzu haka ma zuciyata tana ganin wata nas da ta nan tana tura keken abinci tana raba mutation a ta abinci na rantse da Allah lafiyayyen abinci ake raba ma marasa lafiya har mai jinya ya ci ba maganan ka biya kuɗi ba Abinda da majinyacinka za ka ci ba za ka yawo da kwano kana kai ma majinyacinka ba kuma za a ba shi abin kila kai ba za ka dafa a gidanka ba ba mai hali ba ne kaji ginin magabata yanzu fa an ƙara ginawa ko an rusa ɗaya ne kawai cikin dubu sai ka ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza an gina ne ko an rusa da ɗalibi in ya je makaranta kamar sakandare cin shi da shan shi da uniform da textbook duk ya a ba shi. an sakandare in zai dawo hutu da jani mani amma ba a duniya kake kake aka rubuta shi za a baka yanzu da kaduna state ya haɗa da katsina sai ya zan kana fashi ne sai ka ce kana kafancan wallahi ba za a ce ai mun ɗauke ka daga fashi ba ne in dai a karan farko an san daga ina aka ɗauke ka domin an san a jirka ba ta amma sai an zo mutum an sake kada ta shi ne ana nufin ka ne ka sha madaran makaranta ka ci shinkafan makaranta ka ci naman makaranta kana sheki ko <laughs> Allahu akabar to an gina ne ko an rusa yanzu yanzu sai ka ga ba ɗan kaɗan ɗan ne ba ɗan jami'a ma ɗan nema kamar busasshen birin da aka ta yawo da shi a gani. ko ko ka bane da in kana jami'a ai kai sarki ne ma za a ce wanki za a yi maka guga za a yi maka abincin nan ko malam ne an sarki da ko diploma yi fa ka fito ga lada ga gida yasa yake lada ladan dan boko mota za a baka loan ka so ma aikin ba Allah sarki wata mamanmu wata dan eh, abin ya dan so mu ba ma yanzu ba ya gama jigirin shi ya zo gaishe ta ta ga shi ta ta ga wani abin hawa ba ah, sai ba a ba ka motan ba ne ba gani saboda haka su suna ginawa ne idan na baya ba ana ginawa su rusa ba ne Allah kai raya mu mu samu haka ne hadarin menene ci gaban ko wannan ne wannan ne ci gaban subhanahu wa ta'ala ai yana faɗi cikin surati yasin wa ayatul lahumul ardul maita ahyaynaha wa kharajna minha habba fa minhum ya'kulun ya ishe ku misali maciciyar kasa ce mu ayar da ita yanzu nan bayan wata ɗaya biyu nan za ka ga ko ina gumin ban sha'awa yanzu tallafe min filin masallacin nan ka duba ga nan kai sai ku ba shi to ka bari kawai wata biyu ka je bayan masallacin nan inda ba ana taka shi kullum baka gani ke yi al'ala ne haka jama'a musulma ta kace wannan ita ce sunnar rayuwa da al'umma da za ta ci gaba ta tsaya ta aiki kuma ta fi ƙarfin abincinta kada ta dogara da wani kaskanci na nan walakanci na nan zaki na nan Allah ya yi maka hannu ya baka lafiya ka yi amfani da ni'iman da Allah ya yi maka kada ka tsaya kana roƙe-roƙe kana tumasanci sahabbai ba haka suka yi ba mun ba da misalin yadda suke yi da yadda suke rayuwarsu tare da sun fi ƙarfin abin da suke na noman ko sun je gona ko ba su je gona ba Allah ya masu arzikin da za su ci abin da suke so amma sun san nan ibada ce don haka ba sa sakaci a haka suka fahimta kuma ita ce fahimta sahihiya haka muke fatan mu ma mu dage ya Allah muna roƙonka a samu cikin masu jin abin da yake daidai mu yi aiki da shi a hana mu saba masa da aikata ba daidai ba Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka raba mu da duk abin da ya raba mu da addini assalamu alaikum na sai ta sallama Ya Allah akwai muhimmin magana wanda muke fatan wanda duke da hali ya yi musamata idan yana da hanya kuma ya yi annabi ya ce wanda ya yi hanyar aikata alkhairi da shi da wanda ya aikata babu bambanci kwanan baya aka jarmaje mu da gobara a mu. ina jin mun magana a nan abubuwa sun lalace abinda za ka yi cikin sauƙi da dubu goma taimaka yanzu sai ka nemi ɗari kwanan nan muke sayan siminti dubu uku a lokacin da muke wayo ta tashi ta tashi ko ai da ɗari biyan ne ɗari hudu ba maganin dubu ne ba ta koma dubu ta koma dubu yanzu siminti dubu goma sha ɗaya da ɗari biyan ne ka nemi kuma kudin dukkan da za a ka ina maka maganan wanda yake na yau ne farashin yau a musan na gobe ba to muna fatan jama'a ku ba da gudunmuwa domin jatta abin da ya lalace don a ci gaba da haddan alkur'ani da karantar da addini ban san tsarin da za a yi ba amma akwai wannan bukatuwa ba ɗan kaɗan ba tsakani da Allah kuma yana cikin ayyuka da bawa zai yi ya mutu shekara aru-aru Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ci ba shi lada yanzu ta ga duk wanda yake da kwabo a ginin masallacin nan ko ya taɓa ɗaukan kwangiri ko da ɗaya ne ko ya haƙa diga kan da ake haƙa ramin da za a sa harsashin ginin ko ya ba da shawara duk shekarun nan fa lada yake kwamfada da yawa ma an tafi lahira da yawa musamman in muka ce za mu tunanin kwamitin da ta yi aikin nan sai yan kaɗan daga ciki yanzu yan kaɗan ina alhaji usman bin fila ya tafi ina alhaji haruna na ƙaura ya tafi ina alhaji ahmad faskom ya tafi ina alhaji jamba mai sa'a ya tafi sai in na dosa bayano maka wanda suka tafi sai ka ga wanda suka yi saura yan kaɗan ne wanda duk su ne yan kwamitin muna fatan duk sanda aka yi kuwa wajen aikin alkhairi kowa zai yi musharata da irin abin da Allah ya ba shi iko aikin Allah bai kaɗan aikin Allah bai yawa hadisi ya inganta inna Allah la ya mallu, hatta ta mallu. duk abin da za ka yi Allah na ɗa'a bai gajiya da ba ka sakamako ya ninninka masa sai in ka ce na gaji to shi kenan ka tsaya shi kuma aiki ya tsaya amma wanda kai ba za a farka ba ta ba ko ina jin kila nan gaba na san har can kimar kididdigan abin da ake nema an yi ba mamaki kila mu yi bayani nan gaba kila wani zai ce na ɗauki sashi kaza wani ya ce ma kai ni ku banni din na kashayen an gane ko? ko Allah ya samu mu dace ma haɗu nan gaba Allah ka amince mana ka yafe mana ka gafata mana Allah ka sanya hannayenmu masu gina alkhairi masu rusa shirri Allah kada ka jarrabe mu da san zuciyarmu Allah kada ka sa mu cikin masu rusa dukkan wani aikin alkhairi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa